لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama a cikin zango na biyu na shirin sashen Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai a dakaci irin abubuwan zamu gabatar muku. Kamar yadda muka saba dai da farko zamu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na kokun sa da Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. Bayan shi shirin na wato mu koyi harshen Farisanci. wanda daga shi ne zai kai mu shiri na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau wanda mai kawo muku ƙarin bayani game da abubuwan suka faru a sassa daban-daban na duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin namu leƙa Iran shi ne wanda ya kawo muku abubuwan da suka faru a nan ƙasar Iran da kuma tarihin muhimman wurare da ke ƙasar. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya farko muhimman kaninsu. Majalisar Dattawa za ta gana da ministan ilimi kan batun yajin aikin kungiyar ASU. Iran ta yi da harin da Isra'il ta kai a kudancin Labanan. Hamas ta buƙaci a kafa kotun ƙasa da ƙasa kan gawarwakin da isra'ila ta dawo mata da su to yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar dattawa za ta gana da ministan ilimi kan batun yajin aikin asu a najeriya majalisar dattawa ta shigar da ta shiga tsakani don warware rikicin tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'o'i asu a wani yunkuri na kawo ƙarshen yajin aikin gargaɗi na mako biyu da malaman jami'ar ke yi a sakamakon haka kwamitocin majalisar dattawa kan wato kwadago da kuma ilimi mai zurfi za su gana da ministan ilimi na ƙasar dr tunji da sakatare janar ɗin hukumar jami'o'i ta ƙasa nuj wato farfesa abdullahi yusuf rabadu a ranar talata mai zuwa a nasa jawabin kafin taron na sirri shugaban asu na ƙasa Farfesa Christopher Puwana ya ce, bukatar ƙungiyar ita ce gwamnati ta inganta kuɗaɗen gudanarwa gudanar da jami'o'i kamar yadda aka amince a yarjejeniyar baya. Ya bayyana cewa za su wato zuba jari mai ɗorewa a fannin ilimi shine kadai zai kawo ƙarshen yajin aiki da kuma wato ƙara matsayi ko kuma ƙara matsayi ga jami'o'in Najeriya a mataki na duniya. Iran ta yi tir da harin da Isra'ila ta kai a kudancin Labanan. Kaki makatokin wajen ƙasar Iran Ismail Bagayi ya yi tir da harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai a kudancin Labanan, kuma ya bayyana hakan a matsayin ƙeta hurumin ƙasar. Ya ce ƙasashen Amurka da Faransa a matsayinsu na garanto wajen dakatar da buɗe wuta suke da alhakin taka mata buriki kan haranta ya kaiwa a kudancin na Labanan. wannan harin da isra'ila ta kai a kudancin labanan rahotanni sun nuna cewa shi ne kusan na karo na dubu biyar da ta kai na keta yarjejeniyar tsagaita wuta don da aka cimma tsakanin su kuma wannan ba shi ne karan farko da isra'ila take keta yarjejeniyar da aka cimma ba da akwai dalilai masu yawa da suke tabbatar da hakan so ta saba yin hakan ma a yankin gaza da ma ita kanta ƙasar labanan ɗin tun a baya. ci gaba da keta yarjejeniya eh, eh, da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi na ƙare ko kuma na kai hare-hare a ƙasar labanan yana shafar fararen hula sosai kuma yana lalata muhimman gine-gine kuma yana kawo cikas ayyukan raya ƙasa da kuma tattalin arzikin ƙasar ta labanan ƙungiyar hamas ta buƙaci a kafa kotun ƙasa da ƙasa kan gawarwakin da Isra'ila ta dawo mata da su. A wani bayani da ƙungiyar Hamas ɗin ta fitar ta da kisan ko kuma Isra'ila kan yanayin gawarwakin da ta bata na Falasɗinawa da ke hannunta, inda aka ga alamomi na azabtarwa a jikinsu da kuma cire musu sassan jiki. Don haka, ta yi kira da a kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa. kan halin rashin ɗan adamtaka da Isra'ilan ta nuna kan gawawwakin. Ta ce, yin amfani da hanyoyi daban-daban wajen autarwa yana haifar da damuwa sosai, kuma ya taka dokokin ƙasa da ƙasa, kuma da kuma yarjejeniyar Geneva, kuma waɗannan ayyuka dai a daidai suke da kisan kiyashi kan al'ummar Falasɗinu. Wasu ƙungiyoyi sun miƙa buƙatun ga kwamitin kula da hakokin ɗan Adam na wasa Ɗinkin Duniya domin yin matsin lamba kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila don a gudanar da bincike. Ƙungiyar Hamas ta ce tana kira ga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da su rubuta wannan abin da ya faru kuma a gudanar da bincike na gaggawa tare da gurfanar da shugabannin Isra'ila kan laifukan cin zarafin bil'adama da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin zamani. kamar su ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran zai ci gaba. An rantsar da Michael Randriniya a matsayin shugaban ƙasar Madagascar. a madagascar a jiya juma'a kotun tsarin mulkin ƙasa ta rantsar da kanar a matsayin sabon shugaban ƙasar wato kanar marshal a matsayin sabon shugaban ƙasa hakan kuma na zuwa ne ba masar dokokin ƙasar ta tsige shugaban ƙasar andrew rajolina bayan ya tsaye daga ƙasar sanadiyar zanga-zangar da ta rikide zuwa bore na ga gwamnatinsa saboda matsalar wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke fuskanta. Tun da farko dai kanar ɗin ya ƙiyasta cewa zai riƙe mulki na wa'adin watanni goma sha takwas zuwa ashirin da hudu lokacin da za a kai ga da zaben raba gaddama na kundin tsarin mulkin ƙasar. A ranar talatar da ta gabata ne wannan sabon shugaban ƙasa sanar da juyin mulkin ƙwace mulki a ƙasar yana mai danganta hakan da rashin biyayya ga kundin tsarin mulkin ƙasar da tsohon shugaban ƙasar yake yi. da kuma keta hurumin bil'adama. A kuma ranar Talatan ne Majalisar Wakilan Ƙasar ta jefa ƙuri'ar tsige shugaba Andri Rajolina. Ya yi wani zama na musamman, yayin da aka yi wani zama na musamman duk da cewa shugaba Rajolina ya riga ya ayyana rushe majalisar. Tun Wato ƙungiyar tarayyar Afirka, talatar da ƙasar Madagascar da ƙungiyar bayan juyin mulkin soji da suka yi a ranar talatin da ta gabata. To da ƙarshe za ku ji cewa Gaza ta buƙaci a binciki Isra'ila kan sace sassan jiki a gawakin Falasinawa, Hukumomi a Gaza sun zargi sojin Isra'ila da sace sassan jikin gawakin Falasɗinawa tare da kaya da ai bincike kan wannan mummunan aiki da suka yi. daraktan ofishin ya labarai na gwamnatin gaza ismail sawabat ya faɗa a ranar juma'a ta gabata cewa sojin mamaya na, na isra'ila sun miƙa musu gawakin fursunoni ko kuma mutane guda 120 ta hannun ƙungiyar agaji tare da cross a cikin wato a cikin kwanaki ukun da suka gabata amma mafi yawansu sun zo cikin mummunan yanayi suna nuna alamun kisa da kuma azabtarwa. Sawabat ya ce akwai alamun shaƙewa da alamar igiya a wuyansu, lamar da ke nuna kisan wato lamar da ke nuna akwai yin kisa da gangan. A halin yanzu dai Isra'ila na rike da gawakin fursunonin Falasina guda 735, ciki har da yara 67. in ji ƙungiyar hafitakar kwato yankin kwato garwakin shahidai na gaza to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara da so mu kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasashen masar yanzu kuma lokaci da za mu koma gefe in haɗa ku da shirinmu na gaba wato shirin na sharhin bayan labaru ai saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 18 ga watan oktoban shekara ta 2028 wanda ya daidai da 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekarar ta 1867 yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurkan kafin wannan lokaci dai yankin alaska malakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar rashan ta sayar wa gwamnatin kasar amurka da wannan yanki sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur wanda yake kwance a wannan yanki kamar da kuma yankin yana da arzikin kifi a cikin ruwa mai tarin yawa hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohi na ƙasar waɗanda suka fi yawan arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jihar da ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa tusar kankara ce kawai take rufe ko ina a faɗin jihar ta alaska masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar rediyo ta bbc a kasar birtaniya da farko dai gidan rediyon mallakin mutane masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin birtaniya shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radio bbc ya ta gagarumin rawa wajen yada manufofin turawan burtaniya in mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai a kasashen da turawa suke wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗauka bangare ko kuma kakata ga maslaha ta kasashen yamma musamman ma dai kan abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc tana da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 thomas edison shahararren injiniya ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi edison a shekara ta 1847 a ƙasar amurka thomas edison bai yi karatu mai yawa ba amma kuma gwaje-gwaje waɗanda yake yi a cikin ɗakin gwaje-gwajensa sun taimaka masa matuƙa wajen ƙara samun masaniya akan abubuwa daban-daban na ilimi daga cikin abubuwa wanda ya iya ganowa akwai ƙarfin wutar lantarki shine kuma ya fara yin kwan fitila wanda ake yin aiki da shi da ƙarfin wutar lantarki kai tsaye hakanan kuma shine ya ƙirƙiro garmaho masu saurare ko kun san cewa shekaru 460 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan oktoba na shekara ta 1565 aka shigar da philippines a hukumance zuwa yankin asiya da ke karkashin mulkin mallaka na spain an gano wannan tsibiri ne a shekara ta 1521 kuma har karshen karni da kuma shida dukkan tsibiran suna karkashin mulkin mallaka ne na spain a cikin fiye da karnuka uku na mulkin mallaka a kan kasar philippines turan spain sun wawashe albarkatun kasa da yawa a wannan kasa a ƙarshe dai a shekara ta 1898 bayan shan kashin da spain ta yi a hannun amurka ta miƙa wannan tsibiri ga amurkan daga karshe dai kuma philippines ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1946 philippines mai tsibirai sama da dubu tana kudu maso gabacin asiya da tekun pacific sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 300 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu 1078 da sa gabata a rana irin ta yau 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta da 368 bayan hijira abu umar ibn yusuf bin abd wanda ake fi sanin sa da ibn abdulbar masanin fikihu ɗan ƙasar andalus masanin hadisi ko marubuci kuma masanin tarihi ya rasu an haife shi a kurtaba wani gari wanda ke cikin ƙasar spain a yanzu ya yi karatu mai tarin yawa a bangaren ilimomi na addinin musulunci sannan ya fara karatunsa ne tun daga farko a wajen mahaifinsa da kuma manyan malamai na lokacin ibn abdulbar ya dukufa wajen bincike na ilimi kuma a cikin ganin lokaci ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar andalus a kwanakin da ya zauna a kurtaba birnin bai samu kwanciyar hankali kamar yadda ya kamata ba don haka ibn abdulbar ya yi tattaki zuwa daina wanda a ya kasance ɗaya daga cikin malamai masu jagorantar al'amura musamman ba da a cibiyoyin bincike da sauran cibiyoyi na ilimi ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda ake komawa a gare su a ilmomi daban-daban baya ga hakuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa shine littafin nan na al-istiab wanda yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi na gabatar mutum da fari kafin wannan da fatan za a farce mu wato za a saurari shi nan na sharhin bayan labaru a yi saurari lafiya. ƙasashen Masar, Qatar da kuma Turkiyya sun rattaba hannu da shugaban Amurka Donald Trump kan wata takarda game da jin tsagaita wuta a Gaza. an rataba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin ɗin yayin wani taron ƙasa da ƙasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babban rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rataba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idoji da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nanata sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin majiyar tsagaita buɗe wuta da musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato kasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya karar cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗaɗi a tarihin dan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wani rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar ƙasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunus da ke kudancin gaza ciki har da 250 da aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shahar al-sheikh duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba fesisken ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin ji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da hakkin su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kare dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba daya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan kare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda akasarinsu mata ne da kuma yara kana kusan 170 sun shikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na ashirin 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban kungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama tairo med mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gaza da isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya afku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya karar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko a kan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar 9 ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro daya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan koshin hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kamo ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalalu jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan alaihi salam ɗan fatima salamu alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda aka yi wa imam alhassan alaihi salam bai'a bayan ya yi hudu ba a cikin masallacin mahaifinsa imam ali alaihi salam a kufa mun ji yadda bayan ya nasabta kansa da kuma matsayin da allah ta'ala ya ba wa iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka hada da tsarkake su daga zunubi da kuma wajabtawa musulmi son su ya ce a gidansu ne mala'ika jibrilu yake sauka ya tashi tare da kawo masu saƙo daga ubangiji mahalicci wanda yake da wannan sifofin to kuwa ba wanda ya kai shi matsayi da kuma cancantar shugabanci da kuma khalifancin addinin da kakansa ya kawo sannan addinin ya tabbata da takobin mahaifinsa imam ali salam wa zai fi shi riko da addinin musulunci wanda a gidansu ne aka sauko da shi har ila yau a shirinmu na jiya mun bayyana wasu shubhohi wa'anda wasu malaman tarihi suka kawo dangane da bai'ar imam alhassan salam wa'anda suka hada da cewa wai bai kamata ya gabatar da kansa ya karbi khalifanci a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke cikin tashe-tashen hankula wa'anda mu'awiyar da kuma hawarijawa suka samar da shi a cikin daular musulunci ba mun kuma bayyana cewa wannan ba daidai ba ne saboda ai ba za su jira sai mu'awiya ya far masu da yaƙi kafin su tsara al'amuransu ba ko kuma su jira sai wasu fitinu suka bullo ba sannan mun ji matsalar da taha hussein ya kawo a cikin littafinsa aliyu wa banuhu inda ya gabatar da cewa imam alhassan salam bai gabatar da kansa don neman khalifanci ba sai dai ubaidullahi dan abbas ne ya gabatar da shi sai aka yi masa bai'a ansa ita ce kamar yadda muka bayyana wa'anda suke masallacin sun fahimci cewa ya gabatar da kansa don neman bai'a ne sannan suka yi masa bai'a da sun fahimci lamarin kamar yadda taha hussein ya fahimta to da ba za su yi masa bai'a ba amma bayan bai'ar da aka yi masa labarin bai'ar ta sa ya yadu zuwa ko'ina a cikin daular musulunci inda ya isa kunne mu'awiya da abu sufiyan wanda ya kiɗime kuma hankalinsa ya tashi wannan kuma saboda ya san cewa al'ummar musulmi za su karbi imam hassan salam hannu biyu saboda nasabarsa da matsayinsa shi ɗan fatima tiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne ina shi da wannan matsayin waye zai yi takara da shi a shugabancin al'ummar musulmi ina za a kwatanta imam hassan alaihi salam da ɗan hindu ko kuma ɗan abu sufiyan sannan a wani bangaren kuma imam alhassan salam bai da wani abu da muawiya da abu sufiyan zai fake da shi ya zirge shi da shi don ya ruɗa mabiyansa a sham da shi shi bai da hannu a cikin kisan halifa usman kamar yadda suka zargi mahaifinsa ta hakan a wani bangare ma sun ji ayyana ma tare da usman wanda a cikin shirye-shiryen da suka gabata mun bayyana cewa ba haka ba ne to ta ina ne muawiya zai fito masa a lokacin da labarin bai'a wa imam alhassan salam ya isa kunnen muawiya da abu sufyan sai ya kira taron masu bashi shawara da kuma wa'anda ya san cewa suna tare da shi ɗari bisa ɗari bayan tattaunawa kan hakan da kuma neman hanyoyin da za su bullowa imam hassan salam don kuma kada al'amura su fice daga hannunsu sai suka tsaida wasu shawarori guda biyu kamar haka na farko sun tsaida shawara za su yada 'yan lege asiri a ƙasar iraki da kuma duk inda suka san za su sami labarin shirye-shiryen imam alhassan salam dare da rana musamman kuma a ƙasar iraki gaba ɗaya wato shi ma a garuruwan kofar da kuma basra wa'anda su ne manya-manyan garuruwa a cikin kasar iraki a lokacin sai kuma abu na biyu suna son sayan shugabannin kabilu da kuma manya-manyan mutane wa'anda suke tare da imam hassan salam da kuɗaɗe masu yawa da kuma yi wa wasu daga cikinsu alkawulan samun matsayi wato idan sun karkata suka bi muawiya da abu sufyan tare da wa'annan al'amura guda biyu suka fara aiki don haka a nan take suka fara neman wa'anda za su yi masu aikin lege asiri a biranen kufa da kuma basra na ƙasar iraki. muawiya ya zaɓi mutane guda biyu don aiwatar da shawararsa ta farko ya zaɓi wa'anda ya san cewa suna da wayo kuma suna da aminci da za su yi masa aikin leƙen asiri a biranen kufa da basra kuma su ne homer wanda ya aika shi zuwa kufa da kuma wani da ake kira alƙain shi kuma aka aika shi zuwa basra amma a lokacin da homer ya isa kofa ya sami wuri ya kuma fara aikinsa na leƙen asiri haka ma alƙain ya isa basara ya fara aikinsa ba a daɗe ba sai al'amarinsu ya yaɗu ya bayyana jami'an tsaro na shudrat alhamis da suke kufa suka bazu cikin birnin kufa har sai da suka gano inda humair yake suka koma kama shi suka kawo shi gaban imam alhassan salam ya kuma ba da umarnin a kashe shi sannan a basra ma an kama alkain aka kai shi wajen walin imam salam a birnin shi ma ya kashe shi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa abdullahi dan abbas ne walin bas a lokacin imam hassan salam wasu kuma suka ce ziyad dan abihi ne walinsa a basra bayan wannan aikin wato na tsokana wanda muawiya ya fara na aika 'yan leƙi asiri zuwa iraki don yi masu aikin leƙi asiri kan imam hassan salam bayan kama jasusun da kuma kashe shi imam hassan salam ya rubuta wa muawiya wasiƙa yana gargaɗinsa ga kuma yadda wasiƙar take bayan sallama sai ya ce bayan haka lallai ka tura mani masu aikin leƙe asiri kamar kana son haɗuwa da mu a yaƙi kada ka yi shakkar hakan ka saurare shi da yadda Allah sannan labari ya riske ni kana izgili da wanda mai hankali ba zai yi izgili da shi ba Misalin ka. kamar misalin wanda ya kawo wata kasida inda yake bayyana shirinsa na yakar mu'awiya dan abu sufiyan a cikin wasikar dai ya faɗa masa cewa ya ji labarin izgilin da mu'awiya dan abu sufiyan ya yi bayan labarin shahadar amirul mu'minin salam ya isa kunnensa a lokacin da wasiƙar imam alhassan salam ta isa hannun muawiya abu sufyan a kasar sham sai ya rikice yana kuma neman mafita daga labarin abin da ya aikata a lokacin da labarin shahadar imam salam ya riske shi amma batun aika masa leƙen asiri zuwa basra da kuma kufa sai ya yi kamar bai san da labarin ba ko kuma imam alhassan salam bai kawo shi a cikin wasiƙar ba ga kuma wasiƙar ba sai ya mayar masa da ansa kamar haka yana cewa bayan haka wasiƙarka ta riske ni kuma na fahimci abin da ka ambata a cikinta kuma na san abin da ya faru amma ban yi farin ciki ba kuma ban yi baƙin ciki ba kuma ban yi iskili ba ban ji daɗi ba lallai babanka aliyu salam yana nan kamar yadda ashi bani kais ɗan ba ya faɗa dangane da shi shi wannan mutum da ya ambata wato ashi shine wanda ake kira maimun ɗan kais an ce banasare ne a sham wanda ya ji labarin bayyanar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a makka sai ya yi kasida yana yabonsa daga baya dai ya kama hanya zuwa wajensa a makka akan hanyarsa sai ya haɗu da abu sufiyan da mutanensa wa'anda suka tattara masa dukiyoyi wa'anda suka kai raƙuma ɗari suka bashi sai suka hana shi zuwa makka sai ya karɓi raƙuman ya koma amma bayan ya koma wata rana ɗaya daga cikin raƙuman ɗaya daga cikin raƙumin ya buge shi kuma ya faɗi ya mutu a cikin wasikar mu'awiya ga imam alhassan alaihissalam za mu fahimci cewa ya tsorata da imam alhassan alaihissalam shi yasa ya yabi mahaifinsa wanda ya kasance maƙiyinsa amma sai ya yi inkarin cewa ya yi farin ciki da mutuwarsa sannan wannan wasiƙar wata dasisa ce daga mu'awiya don mu'awiya da abu Sufiyan. don gano irin yadda imam hassan salam zai bullo masa nan gaba sannan a ɗayan ɓangaren kuma ga wa'anda suke ganin abdullahi dan abbas ne walin imam alhassan salam a basra a lokacin sun ce bayan kisan jasusun jasusun muawiya Ibn abbas ya rubuta muawiya wannan wasiƙar kamar haka yana cewa bayan haka kai da ka aika mana alƙain a matsayin ɗan leƙen asiri kana neman gafalar ƙurashawa ga abin da ka samu har zuwa ƙarshen wasiƙan da kuma ƙasidar da ya kawo sai muawiya a lokacin da wasiƙar ibnu abbas ta isa hannun muawiya sai ya mayar masa da ansa yana cewa bayan haka lallai hassan ya aika mani wasiƙa irin wacce ka aiko mani ya zarge ni da abin da abin da bai tabbata ba sai zato ai abin da ya same ka bai same ka kamar yadda ya same ni ba ai hakika misalinmu kamar yadda mai waka yake cewa na rantse da Allah ina da gaskiya ga duk wanda yake na, kuma in ya tabbata to ina neman uzuri har zuwa ƙarshen ƙasidarsa jawabin da jawabin da Muawiya ya ba wa Ibn Abbas bai da bambanci da wanda ya aika wa Imam al salam sannan kamar yadda ya yi a wasikar da ya tura wa imam alhassan salam ya ɓoye batun aika ga ɗan leƙen asiri kamar ba a yi shi ba kuma ba a kama shi aka kashe shi ba saboda baya son labarin ya watsu akan cewa an kashe ɗan leƙen asirinsa a daular imam hassan salam. masu sauraro saboda kuran lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha biyar a yau za ku je tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma wata mata wadda ta yi fice ta fuskacin ayyuka na motsa jiki da hawan duwatsu a jamhuriyar musulunci ta iran da ma wajen kasar wadda ta kuma yi fice a bangaren wasu ayyuka din na motsa jiki a jami'o'i na jamhuriyar musulunci ta iran sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. همکلاسی ابوکن اجی ایشان سو خانم مالما نسرین نعمتی مالما نسرین نعمتی قهرمان گرزو کوهنوردان ماسو هوان کوهنوردی هاون دوسه کوهنوردی کردن ین هاون دوسه آشنایی مسنیا از آشنایی با شما وقتم. نجی در انسانون کو متشکرم نگودی. سال شکره سالهای زیاد شکرو دیوه سال هاست شکرونی شما نوردی می کنید کو کناین هوان دوزه من نوردی می کنم نی اینا هوان از وقتی که daga lokacin da dabirestan makarantar sakandare man miraftam ni ina tafiya man mi pardoxtam ni ina bayarwa varzish motsa jiki kodam wane قله قلولوا قله ها جمع قلولوا کوه دوزه شما فت کرده اید کو کوک هاو ما فتح کرده ایم مو مرگا من هاو من فتح کرده ام نی نهو ما فتح کردیم مو منهو بلند میسو مثل کمر تفتان دوسن تفتان الوند دوسن الوند دماوند دوزن دماوند خارج وجه کوهنوردی کرده اید کنهاو دوزه سال شکره هزار و سیصد و هشتاد و دو دوبو دیا da ɗari uku بیو 1384 dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da hudu ararat dutsen ararat قله آرارات قلولور دوزن آرارات کجا؟ اینا ترکیه قصر ترکیه اورست دوزن اورست نیز هکا کما واقعا هکنه شما رفته اید کو کنج آقا ملمی چند نوا بهار lokacin damina. To madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama Ni'imati wadda ta shahara bangaren motsa jiki a Iran. Ga dai tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. خانوم از آشنایی با شما خوشوقتم متشکرم من هم از آشنایی با شما خوشوقتم. سالهای زیادی است که شما کوهنوردی می کنید؟ بله، من سالهاست که کوهنوردی می کنم. از وقتی که به دبیرستان می رفتم، به این ورزش می پرداختم. کدام قله های ایران را فتح کرده اید؟ خیلی از قله های بلند ایران را فتح کرده ام مثل تفتان، الوند و دماوند در خارج از ایران هم کوهنوردی کرده هید؟ در سال 1382 با گروهی از کوهنوردان ایرانی قله آرارات را فتح کردیم. کوه آرارات کجاست؟ کوه آرارات یکی از کوههای بلند ترکیه است. اورست را نیز در سال 1384 فتح کردیم. واقعا شما به قله اورست هم رفته اید؟ بله من و چند خانم و آقای ایرانی دیگر در بهار سال 1384 اورست را فتح کردیم. To madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa kamar ta gudana yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen Hausa. خانوم از آشنایی با شما خوشوقتم مالما نجی این سنکی متشکرم من هم از آشنایی با شما خوشوقتم نگودی نیما نجی دادن سننکا سالهای زیادی است که شما کوهنوردی می کنید؟ شکرو دیوانه که هوان دوزه؟ بله من سال هاست که کوهنوردی می کنم. از وقتی که به دبیرستان می رفتم به این ورزش می پرداختم. ای نی شکرو دیوه نکه هوان دوزه. دگلو nake tafiya makarantar sakandare. Ni ina mayar da hankali ga wannan motsa jiki. کدام قله های ایران را فتح کرده اید؟ waɗanne daga cikin ƙololuwar duwatsun iran ne kika je? خیلی از قله های بلند ایران را فتح کرده ام مثل تفتان، الوند و دماوند نجی دیوا دگر چکن قلولور دو از اونا ایران ماسس او تفتان، الوند، دماوند در خارج از ایران هم کوهنوردی کرده هید؟ ایران ما کنا هوان دوزه؟ در سال 1382 با گروهی از کوهنوردان ایرانی قله آرارات را فتح کردیم. در اکده تمانن 1382 mun je ƙololuwar dutsen ararat tare da gungun wasu iraniyawa masu hawan dutse kuhe ararat kujast ina ne dutsen ararat یکی کوه آرارات یکی از کوههای بلند ترکیه است. اورست را نیز در سال 1384 فتح کردیم. dutsen ararat ɗaya ne daga cikin duwatsu mafi tsawo a ƙasar Turkiyya, everest ma a shekara ta 1384 mun hausa واقعا شما به قله اورست هم رفته اید؟ هکنه؟ کنجی Kin دوزن اورست؟ بله من و چند خانم و آقای ایرانی دیگر در بهار سال 1384 اورست را فتح کردیم. i ni da wasu mata da wani malami ba iraniye a cikin shekara ta 1384 a lokacin damina mun je kan dutsen everest madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci da ta zama a cikin harshen hausa muhammad dai tare da wannan malama sun yi doguwar tattaunawa dangane da yadda ake hawan dutse a iran kuma ita kanta malama nasrine ni'imati ta shahara a iran wajen hawan dutse da ma wasu daga cikin ayyuka na wasanni na motsa jiki da ake gudanarwa a ƙasar idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da tattaunawar kamar yadda aka fara sauranta to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji murinsu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen gabatar da shi musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ne abdullahi saluhu ke muku fatan alheri a tarbe mu shirin na gaba duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, zamantakewa, tsaro, tattalin arziki da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madalla masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da jawabin da ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya gabatar a taron rabin shekara na ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen ba ruwanmu wato nam a takaice wanda aka gudanar a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraban da ta gabata ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci a jawabin da ya gabatar a taron tsakiyar shekara ta ministocin harkokin wajen kungiyar 'yan mu wato nam ko nam a takaice a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraba da ta gabata ya jaddada buƙatar haɗin kai da goyon baya a tsakanin ƙasashen kungiyar wajen fuskantar rashin adalci da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma nuna iko na ɓangare guda da ke faruwa a duniya. kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto arakci yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta nam karo na goma sha tara ya kuma ƙara da cewa yana daga cikin manufofin kafa a ƙungiyar nam ko ƙungiyar ƙasashen baruwanmu tabbatar da 'yanci na kowace ƙasa a duniya don haka akwai buƙatar nuna wannan a aikace a cikin ƙasashen wannan ƙungiyar a hali yanzu in ji ministan dangane da yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da kuma harbi kasar isra'ila suka ɗora wa ƙasar iran a cikin watan yuni da ya gabata kuma abbas arakci ya ce wannan babbar shaida ce tarihin bin doka da oda a duniya wanda ya kai ga ƙasashen biyu suka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu inda suka kashe masana fasahar nikiliya na kasar a cikin gidajensu tare da iyalansu sannan suka kashe manya-manyan jami'an sojojin kasar da nufin kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kawo ƙarshen shirin makamashin nukiliya na kasar iran na zaman lafiya amma sun kasa cimma manufarsu a ƙasar banda haka har yanzu wannan kasashe wato amurka da amurka isra'ila da kuma wasu kasashen turai suna barazana ga jamhuriyar musulunci ta iran in ji shi abbas arakci ya yi tir da kasashen turai da suka maida takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasarsa bayan da aka ɗauke su na tsawon shekaru goma sannan bayan da ƙuduri mai lamba 2231 ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wacce take goyon bayan yarjejeniyar jcpoa dangane da shirin makamashin nukiliya ƙasar iran ta kawo ƙarshe a ranar 18 da watan oktoban da ya gabata ministan ya buƙaci ƙasashen duniya su yi watsi da wannan takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kada su mutunta su saboda ba sa bisa ƙa'ida waɗannan ƙasashe guda uku ba sa da hurumin sake ɗorawa ƙasar iran wa'annan takunkuman in ji shi bayan da ƙudurin ya kawo ƙarshe ko kuma ya kusan mutuwa dangane da ƙasar falasinu da aka mamaye kuma abbas arakci ya faɗawa taron nam kan cewa nauyi na kan ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar tsagaita wuta a sharm sheikh na ƙasar masar su tabbatar da cewa ƙasar isra'ila ta mutunta yarjejeniyar sannan su tabbatar da cewa an aiwatar da sauran marhaloli na yarjejeniyar kamar yadda yake a ƙarshen taron dai ƙungiyar ta nam a jawabin bayan taron ta ƙasashen ƙungiyar sun bayyana goyon bayan su ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya wa'anda ƙasashen turai uku suka sake ɗora mata abbas arakci ya faɗa wa tashar talabijin ta jumhuriyar musulunci ta iran wato channel 1 kan cewa dukkanin kasashe membobi a kungiyar nam sun bayyana goyon bayan su ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da abin da ake kira snapback wanda ya zo a cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran ta shekara ta 2015 wanda kuma ya sami goyon bayan kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda kuma ya kawo ƙarshen aiki a ranar 18 ga watan oktoba na wannan shekarar da muke ciki amma kafin ƙudurin ya kawo ƙarshe da wata guda da 'yan kwanaki ne wa'annan ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma burtaniya suka yi amfani da damar da ake kira wato snapback a cikin yarjejeniyar jcpoa na cewa suna iya mayar da dukkanin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke a ƙasar iran idan bata aiwatar da abin da ya zo a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba sai suka maida takunkuman da sunan wai iran bata aiwatar da abin da yake cikin yarjejeniyar ba alhali kuwa su suka yi watsi da yarjejeniyar tun farko sun kasa aiwatar da haƙƙin da ya hau kansu ministan ya bayyana cewa a cikin jawabin bayan taron da ya kasashen kungiyar ta nam sun tabbatar da cewa suna goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran kan takunkumin majalisar ɗinkin duniya wa'anda wa'annan kasashe uku na turai suka mayar kan iran a ranar 28 ga watan agustan da ya gabata alhali kudurin wato mai lamba daya wanda ya samar da yarjejeniyar jcpoa kansa zai mutu ne a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 2025 wato wata guda da 'yan kwanaki kafin yarjejeniyar da kuma kudurin gaba daya su daina aiki daga ƙarshe dai labarin ya kammala da cewa ministan ya gana da takwarorinsa na kasashen ƙungiyar ta nam da dama wanda suka hada cuba ecuador uganda da sauransu sai kuma dangane da ƙasar falastinu da aka mamaye inda labaran da suke fitowa daga hanjar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa masu gadin gidajen yari a hanjar ƙasar isra'ila sun yi wa marwan Bargusi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fata ta mahmud abbas wanda yake tsare a gidan yari a ƙasar isra'ila tun shekara ta biyu bayan intifadan al'aksa labarin ya bayyana cewa masu gadin gidan yarin da ake tsare da marwan Barguti sun masa duka har ya suma a cikin makon da ya gabata dukar ta yi tsanani har sai da suka karya masa a wazozinsa har guda hudu sanadiyar hakan jaridar the nation ta ƙasar amurka ta bayyana cewa barguti yana daga cikin shugabannin falasinawa wanda ƙungiyar hamas ta gabatar da sunansa ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasar isra'ila ta sake shi a musayar fursunoni na baya-bayan nan da aka gudanar a ranar litinin da ta gabata labarin ya ƙara da cewa ɗan marwan bargusi wanda ake kira arab barguti ya ce ya sami labarin irin halin da mahaifinsa yake ciki a hannun hamjikasar isra'ila daga bakin falastina guda biyar wanda yahudawan suka sallame su sannan suka kore su daga kasar falasinu zuwa kasar masar marwan barguti dai dan shekara 66 a duniya ya fara gwagwarma da hamjikasar isra'ila tun yana dan shekara 15 a duniya sannan a shekara 1987 yahudawan sun kore shi daga yankin yamma kogin jordan sannan bayan yarjejeniyar oslo a shekara 1993 miladiya suka sake barinsa ya dawo kasar falastinu da aka mamaye sannan bayan borin intifada ta shekara ta 2002 yahudawan sayoniyan suka kama shi suka kuma gurfanar da shi a gaban kuliya tare da zargin wai ya yi sanadiyar mutuwar yahudawa guda biyar sai suka yanke masa hukuncin zaman kaso har abada har so biyar marawan barguti ya sha nana ta cewa bai kashe wa'annan yahuda wanda ake zarginsa da kashe su ba amma a cikin falastinawa kuma musamman kungiyar fata ta mahmud abbas wacce take iko da yankin yamma da kogin jordan da kuma sauran falastinawa suna ɗaukar marwan barguti a matsayin wanda ya cancanci ya maye gurbin shugaba mahmud abbas idan har ya mutu ko kuma dai ya sauka daga shugabancin kungiyar fata da kuma gwamnatin jekanayika na falastinawa da ke da cibiya a ramallah sai kuma labarinmu na uku inda shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana sabbin matakan tsaro a kan iyakar kasarsa da kasar colombia bayan da gwamnatin shugaba trump na kasar amurka ta sabonta sabbin matakai na nuna adawa da gwamnatin kasar venezuela kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran ya bayyana cewa shugaba maduro ya shalanta wa'annan sabbin matakan tsaro ne bayan da gwamnatin shugaba trump ta ba wa hukumar cia ta leƙen asiri na ƙasar amurka izinin aiki tukuru don kifar da gwamnatin shugaba nicolas maduro na ƙasar ta venezuela ko da kuwa al'amarin ya kai ga amfani da ƙarfin soje don kau da shi sabbin matakan tsaron dai wanda venezuela ta ɗauka su ne kyautata tsaro a kan iyakar ƙasar da ƙasar colombia a cikin giyohin cira opera da kuma amazons cikin ƙasar ta venezuela wa'anda suke makwabtaka da colombia nicolas maduro ya ce tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasar da ƙasar colombia a wa'annan jihohi yana da matukar muhimmanci ya ce mutanen ƙasar venezuela mutane ne wa'anda suke son zaman lafiya da kuma mutunci har ila da kuma kare mutuncinsu jaridar new york times ta ƙasa amurka ta nakalto shugaban ƙasar amurka donald trump yana ba wa hukumar leƙen asiri ta ƙasar wato cia a ranar talatin da ta gabata umarni na ta tsara masa yadda zai kwace ƙasar venezuela daga hannun nicolas maduro daga ciki hadda kai hare-hare kan kasar idan hakan ya kama gwamnatin kasar amurka dai ta dade ba ta ɗasawa da gwamnatin kasar venezuela kama daga marigayi shugaba hugo chavez wanda ya mutu sannan shugaba nicolas maduro ya gaje shi amurka ta takurawa kasar da takunkuman tattalin arziki masu tsanani amma mutanen kasar sun ci gaba da kare gwamnatin maduro gwamnatin amurka tana son kwace kasar venezuela ne daga hannun maduro saboda arzikin man fetur da gas wanda kasar take da shi da kuma sauran ma'adinai tana son ta dora wani kan kujerar shugabancin kasar ta venezuela wanda zai ba su damar kwace arzikin man fetur na kasar ba tare da kowa ya yi magana ba. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muleka Iran. Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku tarihi mu wurare masu da dan tarihi da mauraye na al'ada da na addini ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko ma kasuwanci. A gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sauran sun shi da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ran saurara abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu kwarai shirin inda ayo shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda ya muku bayani kuma tarihin birnin Isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya. Duk da yake cewa wasu na cewa idan babu birnin Firaz kenan zai kasance rabin duniya. Kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin sauran wasu wurare masu kyau da ƙayatarwa da ke birnin. Kuma mun tsaya ne inda muka fara muku bayani cewa bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar kaisariya ka ɗan ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman kasuwar domin wannan mashhurin wuri ne na musamman da aka ƙayata shi da zane mai ɗaukar hankali an ƙawata ƙofar kaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na riza abbasi ƙararrawa na gidan ibada na hormuz da dai sauransu wannan ƙofar tana da matuƙar muhimmanci a tarihin Iran. Sai na biyar wato gadar talatin da uku. Wannan gada tana ɗaya daga cikin gadoji suke ɗaukar hankali sosai a birnin Isfahan wanda a baya ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin gadar farko a duniya. Wannan gadar a ƙarni na sha ɗaya kuma an gina ta ne bisa umarnin sha Abbas Safawi akan ruwan Zayan Darud wanda Budkhan ya gina. Daga cikin sunayen wannan wuri mai kyan kallo akwai wannan gadar ta 33 kuma ana kiranta da suna gadar Allabardi Khan da kuma gadar Jalfa. Gadar 33 tana cikin wuraren kallo a birnin Isfahan wanda tsawonta ya kai mita 295 faɗinta kuma ya kai mita 14 ita ce gada mai tsayi da ke kan tekun zayan darud kuma wata alama ce ta birnin Isfahan wanda a shekarun baya ana gwana da bukukuwa daban-daban a wajen kamar irin bikin ranar idin norus da dai wasu bukukuwa daban-daban da suka shahara da ake gudanarwa kai da dai sauransu da gaske ne yanayin lokaci ya sanya an rusa gadar sai dai har yanzu tana da kyau sosai kuma tana ɗaukar hankali da birge wanda ya so ko kuma suka zo yawon shakatawa a wurin idan kai ziyara birnin isfahan kai tsaye ka tsaya a gada 33 domin kallon kyawawan abubuwa da ke tekun zayan da road ko a cikin tsawon dare wannan gadar tana da abin kallo sosai inda fitilu suke haskakawa ta ko'ina sai kuma wuri na shida wato fadar Charleston. Wannan wuri yana daga cikin wurare masu ƙayatarwa na yawon shakatawa kuma an gina shi ne a zamanin daular safawiya bisa umarnin sarki Abbas na ɗaya aka fara gina shi sai dai an kammala ne a zamanin sarki sha abbas na biyu kuma yana da fadin kuma fadar tana da faɗin mita 225 da tsawon 275 wanda a gina wata fada mai girma a cikinta da kuma wajen wanka mai girma daga cikin wuraren kallo na isfahan akwai fadar chelstone wato fada mai tiraku arba'in. fasahar da aka yi amfani da ita a wurin akwai koriyar ciyawa wanda kyawunta yana ɗaukar hankalin masu kallo kuma bayan haka an sanya shi ɗaya daga cikin ababen ginamawa na ƙasa kuma hukumar kula da ababen tarihi ta duniya wato unesco ta jistar wannan wuri mai ƙayatarwa fadar chelstone ta isfahan tana da ginshiƙai guda ashirin na katako don haka dalilin da yasa aka sanya mata wannan suna shi ne inda wajen ginin yake cikin ruwan tafkin wanda ya sa a dingin shiƙen ya bayyana sau biyu wato yarbanya kenan yanayin inuwar rumfar a cikin ruwa a cikin dare da rana wata irin ƙwarewa ce da ba ta da ta biyu daga mashigarta akwai lambu da kuma yanayi wajen ginin fadar yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan yanzu kuma bari mu shiga cikin farfajiyar shi shi ma wani abu ne sai dai lokaci ba zai bari mu yi bayani a kai ba. Tsarin gine-gine da aka yi amfani da shi ya shahara kamar wajen fadar a cikin babban ɗakin taro na fadar Charleston akwai wasu muhimman zane-zane guda shida da ke nuna muhimman abubuwan tarihi na wancan lokacin wanda aka zana ta amfani da launuka masu ɗaukar hankali. Haka zalika wani ɓangare na wannan fadar yana matsayin kamar wajen adana kayan tarihi ne wanda a cikinsa akwai littattafai da rubutun da aka yi tun lokacin daular safawiya da dai sauran abubuwa masu muhimmanci na isfahan da aka ajiye a wannan wajen komai ya ji musamman ga masu yawon buɗe ido da shakatawa idan suka je wannan guri yanzu kuma sai wuri na bakwai wato fadar aljanna wanda ake masa lakabi da fada mafi kyau a duniya fadar aljanna bakwai a isfahan ɗaya ce daga cikin ƙawatattun wurare na tarihi kuma muhimman wurin kallo da ke birnin isfahan wanda a lokacin daular safawiya an gina shi ne da irin yanayin tsarin ginin Isfahan. Wannan fadar tana ɗaya daga cikin gine-gine da ke da kusurwoyi guda takwas da kuma hawa biyu. Gaskiya ne, ko kuma tana tsakiyar wasu lambuna kore shar wanda saboda kyawun gini a ciki, a ciki da waje ake masa laƙabi da fada mai kyau a duniya a wancan lokacin. Fadar aljanna a lokutan baya ana kiranta da suna takwas so takwas da kuma takwas. a haka aka santa kuma da suna aljanna kowanne bene daga cikin bene na wannan fadar cike yake da ɗakuna na masu yawon shakatawa da aka ƙawata su da yanayin zane-zane mai ƙayatarwa da ya cire fasaha wanda duk wani mai kallo zai kashe kwata ido idan ya shiga ɗakin da ke hawa na ɗaya an ƙawata shi ne da farar ƙasa da zane-zane mai kyau sosai wanda yake ɗaukar hankali su kuma ɗakunan da ke hawa na biyu an yi musu jere mai ɗaukar hankali ƙofofi da tagogin wannan fadar su kansu wani abin al'ajabi ne mai tafiya da tunani na mai kallo duk da yake cewa wani ɓangaren ƙawa da ke fadar aljanna takwas ya tafi a lokacin daular ƙajarawa babu wani abin ƙirƙira da ya rage sai kaɗan amma har yanzu yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan don haka ya zama dole mai kallo ko mai ziyara idan ya je ya tsaya ya ziyarci wannan wuri ya ga irin abubuwan tarihi masu ƙayatarwa da aka tattara su a wannan wuri kuma daga farkon bangon rufin tagogin na wannan fadar akwai abubuwan kallo kai sai dai in ce sai wanda ya gani sai wanda ya ga irin tanadin da aka yi wannan fadar wannan yasa masu yawan bude ido da dama suke cincirindo zuwa wajen kuma suka yi kirari da irin kyawun da wannan wuri yake da shi. yanzu kuma bari mu kawo muku wuraren addini masu daɗaɗɗen tarihi a birnin Isfahan. Daga ciki akwai masallacin Sheikh Lutfullah Isfahan. Wannan wuri yana da cin wurare a birnin Isfahan wanda a mahangar masu zane-zane yana da mahimmanci sosai. Wannan masallaci an yi shi ne a ƙayi na sha ɗaya bayan hijira. Kuma sarki Abbas na ɗaya a zamanin dolar safawiya ya sa a gina kuma an kwashe shekaru goma sha takwas ana aiki kafin a kammala wannan masallaci na musamman ne yana da tulluwa mai ɗaukar hankali da kuma wurin liman mai ƙayatarwa wanda fitaccen injiniyan ƙasar iran muhammad rida isfahani ya ƙera shi wannan masallacin na sheikh lutfullah jabal amil yana ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin daular safawiya kuma yana daga cikin ababen girmamawa na ƙasa sai kuma hukumar kula da al'adu da aban tarihi na duniya to unesco ta sunan shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen girmamawa na ƙasa to saboda karancin lokaci masu saurare baran jalar zamu shirin a nan in koma gefe sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dukkan sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi kammala ko ji kamar haka ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin da magaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.